Bismillahi Rahmanu Rahim, Abula ta mai anguwa, babi na biyu. To wai abuwa ta mu ko dai abu na gidan baba ɗan azumi da mijinta ya mutu kwanaki? Kin je ki da wani batu. Ita abullan nawa ke gare mu, ɗaya ke gare mu a gidan nan, amma a dangi sun yi huɗu. To ta gidan nan yake magana. Jo na budurwar zuciya, kuma shi tsofai-tsofai da shi uban wani kakan wance ya rasa wa zai aura sai abuwa, in ce dai baka amsa mishi ba. Ina fa na dai ce su bani nan da mako guda zan sanar da 'yan uwana duk hukuncin da aka yanke zan sanar da shi. Gara hakan ai kafin nan cikin maneman ta ciri gwani sai a ce musu an ba da ita kawai. Yau hakan za a yi ku zauna da ita ki ji waye gwanin nata. To malam bari ni in je in yi sallar isha'i har an idar a masallaci ina nan. To a dawo lafiya. Kai mun tadi wai ina abulla ne tun ɗazu bata ɗautar tallan gyaɗar nan ta tafi dandali ba. Inno wata abuwar sai dai ki tura mata da shi can don tun da aka idar da sallar magariba suka fice ita da saratin gidan shawai wai za su dandali faɗa la ilaha illallah faɗa dai ita da wa da dan gidan mai anguwa na shiga magana yi maza ka je ka yo kiranta tun kafin ta jawo mana magana a gari a guje ya fice ɗau hanyar dandali abula ne da saratu ke tsaye akan hanyar zuwa dandali jiran isowar indo kawai suke yi sai dai shiru har yanzu ba alamar zuwansu da tawagarta sarai anya ko indo za ta zo yau kuwa Yuni ma shi nake tunani har yanzu ban ga bullowarsu ba. To ya za a yi? Binta za mu yi har gida mu yi kamar mun biyo mata zuwa dandali idan ta fito mu tare ta mu mata gajiya mu fitar mata da jini da majina. Daga baka har hanci. Ke kina hauka ko to ya san ba da ni zaki je ba kin san wannan mai sharɓeɓiyar dorinar idan ya rike musu sai mun kasa tashi. Haka fa to kawai mu yi jiranta. Ke ni fa ba indan ce damuwa ta a yanzu ba ha musu ko ha musu ha musu. Ni baya gabana ma yanzu dan naga irin shi rawa yake yi baya tsayuwa waje guda. Ya je can su karata da indan kuma dan iskanci shine kika tsaye da mu kan hanya kamar wasu ran santi na cikin garin jinjin. Dariya abuwa ta tuntsire da shi har da durkusawa kasa tana faɗin. Sarai me kuma wani raf santin? Tsaki ta ja tana hararar abur matsala ta da ke ƙauyenci ciram santi ake cewa da Allah. Lokacin zuwa mu cikin garin jinjin bikin 'yar gidan baffa na talle ne. Muka wuce wasu da kayan sarki tsaye akan kwalta suna bincike. Da na tambayi su kuma su waye na gansu da kaya daban ba irin na holis ɗin da suke zuwa kama mai laifi ba. a garin Mailuda ya ba shi ne aka ce mun wai Santi sunansu. Cike da mamaki abuwa ta ce shi cikin jinjin ai komai gani ake Allah dai ya kai ni nima an gayar da take amin dai inda kuna da dangi a can. Kallon sama da ƙasa gami da yatsu na fuska ta ta ta bi da shi mu asuwa da za mu yi dangi a birni ku da ke da dangi ai shi yasa naga kullun kafar kuna can na dan abin da ya kauye dai tushen birni ne idan aka bar diddigi su baffa a cikin kauyen mai da ya za a bankaɗo su ta ƙarashe maganar tana mai ɗauke kanta daga kan Saratun. Ikon Allah daga magana kuma sai cibi ya zama ƙari, to Allah ya baki haƙuri kin ga tafiya ta. Ta ƙarashe maganar tana kunta mayafinta da ta ɗaure a ƙugunta shirin faɗa, sauka lafiya a gaida na gaba. Sake-sake ta shiga a zuciyarta na ta koma gida ne ko ta wuce dandalin, idan kuma ta je dandalin ba wani burgewa abin za ta gani ba. Har ta jiya za ta yi gida sai kuma ta sake juyowa ta nufi hanyar dandalin. Tana gab da isa ne ta an kwala mata kira ko ba ta juyo ba ta da muryar mai kiran nata. Juyowa ta yi don ganin dalilin kiran nata. Hasken farin watan da ya haskaka duniya ne ya hasko mata fuskar mantari da yake ta zuba haki dalilin gudun da ya ci. Tsaki ta ja kafin ta ce lafiya kake kwala min uwar kira a daren nan. in noce ta ce in zo in kira ki na manta na tsaya yin langa da su Sabitu. Sai da na ga wucewar Saratu na tuna a Radu. Je kada Allah ina zuwa ta juya za ta tafi. Alƙur'an ta ce ki zo yanzu yanzu. Jiyawa ta ta zabga mishi harara sannan ta ɗau hanyar gida. Indo da Karimu da su guda biyu da suka iso dandalin tun da magaribar fara suna jiran zuwan abin shiru ba labarinta, yasa suka fara taraɗaɗin zuwan nata. Karimu anya ko la za ta zo, tsab za ta zo in dai la ce kin san ta bata fashin zuwa dandali sai da dalili mai karfi Balle kuma yau a cike take mu jira mu ga zuwan take ni fa tun da kika zo gida kika ga yanzu can nan nake tsima Allah Allah nake ta iso. A radi in sun kuya na kwashi kafar ta ku bi ta da duka ke. ni kayan talla na nake tunani a gidanku yanzu kika tuno da tallar naki in ji ɗaya ƙawar su lantana ai ina nan hankali na na can ne tun fa ranar da na fita ban koma gida ba ni fa kun ga tafiya ta ma zan yi ke sahura ai dama ruwan ciki ne da ke hun'un. ku ji in danna kuma dare yayi sai in yi ta zaman jiran gawun shanu ko to ba da ni ba sai kun zo ta juya ta yi tafiyarta karima ta ce kai mu tafin mana. gobe za ta fito ne sai mun kwashi 'yan kallo duk suka amsa da muje duk suka nufi gida rai bai so haka ba don ba samu sun raba raini da abulla ba a cewar su tsoro ta ji tunda har ta ki zuwa dandalin ita ma ta nufi gida rai batun rashin samun biyar bukatar ta don ta gama tsara yadda za ta lugudan tsuntsaye kan karime tunda ta yayyaga mata magana don ta san halin karime da san gulma da neman shiga duk da aka yi ta je ta sanar ma Indo abin da ya faru kuma tabbas ta san Sare za su zo gashi iya zaman da suka yi a hanyar zuwa dandali ba waƙiyar su haka ta nufi gidan rai ɓace tana shiga ba tare da sallama ba ta yanki hanyar bukkar ɗakinta ke abin lazo nan jiyawa ta tana turo baki ta dawo ta durƙusa kusa da indo ba tare da ta ce komai ba me ya haɗa ki da indo yar gidan mai unguwa ba komai ƙarya kike za ki gaya min ko sai na sassaɓa miki sake turo baki gaba ta tana mai matsawa baya don ta san abu mai sauƙi ne inno ta sauke mata wannan busasshen hannun nata da gaske ba komai fa inno amma ya an ce kun je faɗa ne la in ji wani munafikin in ji ni a'a tana mai gyaɗa kai A her ɗinki wallahi na kuma jin ko e kin ce min kin je gidan mai anguwa wallahi sai na tara miki gajiya ɓace min da gani sha sha sha kawai Ruf miƙe kamar tana jira ta nufi ɗaki zuciyar ta fal tunanin mai inno take nufi da har za ta hana ta zuwa gidan mai anguwa kenan sun yi ban kwana da 'yar sati kenan ko kuwa tab da sake waye an ba mai kaza kai Washe gari mai anguwa da sarkin fada bayan 'yan zaman fadar sun watse ne mai anguwa ke tambayar sarkin fadar. Kai wai yaya ne zancen mu? A yi laɓe wannan fa ina ga so yake ya hana mu. bai wani bani kwakwaran amsa ba cewa in je zai zo har fadin idan sun zanta da shakikan shi shafa fuskar shi ya tare da tsefa gashin geman shi da ya gama zamewa fari ba komai mu bi shi a hankali ka san yar shi ce mu da muke nema muke da hakuri da kaskantar da kai yanzu dai abin da za a yi ita yarinyar za ka yi kokarin shawo mana kanta yallaɓai shi da ke karkashin mu ai shi zai bi mu ba mu za mu bi shi ba Kai wa ya faɗa maka ai inda aka san darajar gora nan ake nema masa ganye mu jira dai mu ji me baba ilin zai ce cike da mama mamaki sarkin fada ya dago kan shi ya kafa 'yan kananan idanuwan shi ya sauke su kan mai anguwar ya ce an faɗo daga dabino an faɗa rijiya yallaɓai ili ne fa ai eh, shi dai ikon Allah wai na kwanta ya faɗi cike da mamaki mai anguwa bi shi da kallo yana faɗin wanda ya cika ai ya mallake ka kai da iyalanka tunda na ga diyar shi ina so ai dole in girmama shi yana karkada kai ya ce in mm, haka ne nan suka ci gaba da zantawa Tafa take hannunta rike da ganyen rama ta sayo a kasuwa sa ta gida sai ga sarkin fada wangala baki yana faɗin a'a ka ga manyan mata kalar manyan mutane ina aka fito kuma cikin jin kunya ta durƙusa ƙasa tana sunkuyar da kai tace baba sarki ina wuni lafiya lau abulle abulle ta mai anguwa kunya ce ta sake kama ta jin ya kira ta da abulle ta mai unguwa ta san tsokanar ta yake kan yadda aka nutsa su a fadar mai unguwa miƙewa ta za ta tafi ya ce za a je gida ne i To a gaida Malam Ilo kuma ki faɗa mishi ina tuni da saƙon nan. To kawai ta ce ta yi gaba. Da dare abulla suna zaune akan tabarmar da suka shimfiɗa a ƙarƙashin barandar ɗakin Inno suna cin tuwon dare. Wani kafcecen loma abullan ta yanko ta iza shi cikin bakinta ji kake ya ba da sautin mukut sanadiyar haɗiyar da ta yi masa ba tare da ta tsaya taunawa ba. Haka ta yi ta wurga lomomin nan tana haɗiɗiyar su ba tare da ta tsaya ɓata lokaci wajen taune su ba. Ga zufar da ta gama wanke mata fuska wanda har daga ake a ƙasa. Inno da ke can gefe kan kujerar tsugunno ta ɗago fitilar da ke gefen ta ta haska fuskar abullan. A daidai lokacin da ta yanko wani tiƙeƙen loma ta zazzaro idanuwan ta waje masu kama da kwan zabi. tana shirin wurga shi baka ganin hasken fitilar ya sa ta tsagaitawa tana mai kallon innan da ta saki baki tana bin ta da idanuwan ta kafin ta ce ikon Allah wai ke a rayuwarki baki iya cin abinci cikin natsuwa bane ki duba dai ki gani ke ɗaya ke ci amma Allah Allah kike ya kare kamar wata mai warwaso kina tsoron kada a kwashe a barki hannu rabbana turo baki ta gaba tana yi tana faɗin innu ni fa a hankali nake cin abinci na hudu jam a hakan ta tambaye ta eh ta bata amsa a takaice gami da wurga lomar da take ta juya shi a hannunta lallai da aiki na alama gidan sarkin noma za a wurga ki domin wannan irin cin naki ba dai gidan rago ba ta faɗa a lokacin da take ajiye fitilar da ke hannunta a ƙasa shi yasa kullum kike ta hawa kamar farashi ai daidai da sakan guda ba ki fatan bakin ki ya zauna shiru ko da yaushe yana cikin motsi hayam hayam hayam ki sama ma kanki lafiya tun wuri ina gaya miki ba kowane namiji ne zai iya da wannan cin naki ba ina gaya miki ta ƙarashe maganar tana mai ci gaba da sakar hula da take yi da kwarashi inno shi ma fa cin nan lafiya ne a rado idan mutum baya lafiya ina ya ga wani bakin cin abincin Allah duk ran da aka kai ni gidan da ba abinci kullum gida zan rika turo da ta? ana yi min zubi gara ma tun da wuri kada ku cire ta, ku bar ni a layi tana maganar ne tana lashe hannunta da ta gama da malmale shi da miya tana gama ta kuma rarumo. kwanan tuwon ta hau suɗewa. Inno ta ce wannan ai an yi ba a yi ba kenan. An sai da akuya ta dawo kuma tana ci mana danga. Mata kula ta ba sai ma ci gaba da ta yi da suɗa kwanan wanda baya buƙatar wani ruwa da omo wajen wanke shi. Domin yawon abullan ya wanke shi tas ko da yake shi gwanin naki ma ha musu rago ne tunda tun zamanin ƙuruciya da aka ba shi gwaji akan kaza ya gaza rike ta duk da yake ita ɗin babba ce kuma dabba ce ina kuma ga an ba shi ɗan mutum To ni me ruwa na da wani Hamisu kuma? Can su karata da indo yar gidan mai anguwa ni na wuce ajinsa. Iye zamani ku kam dai yaren yau sai dai a farko kina gaba na ko kunya ba ki ji. Ya to inno na ga dai zancen nan ke kika fara kawo shi. Ni ko na dora in haka ne. Inno shi kiwon kazar kuma ta mecece da na jikin ce an bashi musun ya kasa rikonta kallanta ta kafin ta ce ita wannan kazar da kika ga ana ba duk wani ɗa namiji da ke wannan ƙauyen kiwo ana bashi ne don gwajin yadda zai iya rike iyali idan aka ga yana kula da ita wannan kazar sosai to a hankali za a bashi tunkiya kin san ita tunkiya uwar tambele ce idan nan ma aka ga ba laifi sai a yi mishi canji zuwa rago da haka har zuwa kan saniya idan aka ga ya iya kiwo to a nan ne za a bashi mata idan kuma shiriri ta sa a gaba to sai dai a wurga shigo na kuma yayi ta fama baki da saki tana jin jawabin inno har ta dire ita ma ta jeho mata tambaya tana faɗin kuma inno shi wannan gwagwarmayar duk mutum ɗin yana karami ne zai yi shi kuma dama ba su noma ne sai sun gaza riƙon dabba suna yi mana idan yaro ya kai munzali kuma sai a yi mishi auren ladan noma cewar inno keɓe baki Abin ta ta ce sun ji daɗin su shigowa gidan yayi ba ko sallama shi ma bambaman faɗa da yake ta yi har ya iso inda suke zaune, ya ja ya tsaya. Bayan shi ya yi ma masauki da garin ginin jar ƙasar da ke bayan shi, yana huci da huro iska daga cikin bakin shi, ya haɗa hannayen shi bisa ƙirjin shi yayin da ya ɗago ƙafar shi ɗaya ya dogare ta jikin garin, ɗayar kuma tana ajiye a ƙasa. Barka da shigowa malam yanzu na ke neman mantari ya kai muku abincinku waje, baya nan ina ga ya fita dandali wasa ne. Tsaki ya ja ya cewa ke batun abinci kuma. To mai kuma ya faru na ji ka shigo kana ta bambamin faɗa. Sarkin fada ne ya bi duk ya matsa min da zancen auren nan wallahi. Ba dama ya gani duk ya bi ya hana ni sukuni. ji an ambaci sarkin fada ya sa Abula ta zaburo tana faɗin walla zama ya aiko ni wai ko yana muka tuni ko me na dai manta. Inno ta galla mata harara. Ina kuka haɗu da shi ko bin shi fadar kika yi. Zaro ido ta alamar tsoro walla inno a hanya muka haɗu. Da na je sayo rama a kasuwa ina dawowa. To dama da kin gan shi kafin ya hango ki ki maza ki sake hanya. Kin ji na faɗa miki ko inno. in nan gidanku ta yi mata daƙuwa da yatsunta biyar to malam yanzu me abin yi ƙarasowa ya zauna a gefen tabarmar da nan ke zaune da sauri ta tashi ta koma ƙasa ta zauna ni kaina na rasa ta cewa da ina tunanin in ce mata cikin manemanta ta fidda gwani kawai idan na je sai in san masa tana da gwaninta dama a hannu cewar ilin mahaifin nan. hakan ma ya yi ke cikin maneman naki waye gwaninki ta jefa ma nan tambaya ni ni ni ba kowa ba kowa kika ce ba kowa innu mm, to ka ji malam da alama rabon mai anguwar ne ke innu hauka nake zan dau abulla in ba sa'ar kakana to malam idan rabon shi tefa ba ma rabon shi bane ba in in mm, mm, fa malam ka san fa rabo ajali ne ba mu san me Allah ke nufi kan hakan ba idan dai ita abullan tana so ai kenan jinjina kai ya kafin ya ce kuma fakin kashe man jiki kin ce Allah al'amarin dole in sadu da tunda ita din ma bata da wani tsayayye Ke abulle, mai anguwa ne ya turo sarkin fara cewar yana son aurenki mai kika ce? Sai yanzu ta gane kanwa suke zancen, domin da duk a baibai take fuskantar zancen nasu. wayo yau ni mai anguwa ke son aure lalle ina da sa'a. zancen zuciyarta kenan kafin ta sake dirmiyawa wata duniyar tunanin hango ta tai a gidan mai anguwa an dire mata wani katon kwanan kaya shaƙe da dafaffiyar shinkafa 'yar gwamnati mai santsi da miya ja ga kuma katuwar kaza a kai gefe kuma ga babban kwanan sha cike da sassanyen ruwan ranar ƙasa sake kallon keta ta yi ma hinkafar a karo na ba adadi tana kuma tana irin cin wulakancin da za ta yi mishi sake ware ɗaurin zanin ta tai don yayi saku sako-sako gudun kada cikin nata ya yi saurin cika ta kalmashe kafafuwan ta waje guda ta zira hannunta ciki ta gauraya gefe guda ta ciko hannunta ta kai shi zuwa bakinta kin gani ko inno na gaya miki yarinyar nan ba san auren nan za ta yi ba gashi ko amsa bata bamu ba maganar da mahaifinta ya shi ya hana ta jin ɗanɗanon hinkahar da ta shaƙi hannunta da shi maganar ce kuma ta yi silar dawo da ita daga duniyar tunanin da ta afka ta ji takaicin rashin ɗanɗana girkin sai dai duk ranar da allah ya kai da ga harawa ba ƙaramin barna za a tafka ba to mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda